yankin kudancin jihar kaduna dai na cikin yankunan da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar kaduna duk ko da yake a 'yan kwanakin nan an ɗan samu sauƙi sai dai kuma ƙungiyar kiristoci ta ƙasa kanireshen jihar kaduna ta ce sabon harin da aka kai yankin a jiya lahadi ya yi muni matuƙa in ji shugaban kungiyar rabaran Joseph John Hayab. Tun jiya da dare an ta kuka ana kiraye-kiraye domin an ce yan bindiga sun shiga kusan angwane uku a masarautar Kagoro. To waɗannan yan bindiga sun shiga sun yi barna bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane da kimanin 23 zuwa 25 sun kone gidaje fiye da 70. In ka lura ma da yadda aka kashe mutane an kona su ne an kashe tsofaffi an kashe mata an kashe yara an kashe matasa. To wani laifi an yi shin wannan ma wani zai ce da cewa fadan gona ne an kashe mata an kashe yara wannan ma makiyaya da manoma shi yasa mu na damuwar mu domin shin muna da gwamnati idan muna da gwamnati menene gwamnati ta yi wajen kare rai da dukiyoyin jama'a kullum idan an kashe mutane babban abin da zamu gan gwamnati na ko an wa gwamna ya yi juyayi da abin da ya faru shin wanda ya mutu ya san gwamnati ta yi Allah wadai ko kuma ya san gwamnati tana da damuwa da abin da ya faru yanzu haka dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24 a kana hukumomin jama'a da kaura biyo bayan waɗannan hare-hare sai dai duk kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin ya jihar kaduna malam samuel aruwan din da ya fitar da wannan sanarwa ya ci tira saboda bai amsa saƙon da na tura mai ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haɗuwa. Kodake dai kuma ya sha bayyana ƙoƙarin gwamnatin jihar Kaduna game da maganar tsaro. Magana tsakani da Allah a matsalan garkuwa da mutane da kuma ta'addanci ba matsala ce kawai ta jihar Kaduna ba. Amma idan muka dawo nan jihar Kaduna akwai yunƙuri wada jami'an tsaro da gwamnati suke. Na farko idan ka duba hanyar Kaduna zuwa Abuja akwai runduna ta shalkwatan tsaro gaba ɗaya wadda aka masu lakabin Operation Thunder Strike. in kuma ka je kudancin kaduna akwai operation safe haven akwai kuma dakaru na musamman na sojar sama to amma bai yiwuwa a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko'ina a duk faɗin jihar kaduna shi yasa muke kira da babban murya ya zama wajibi al'ummomi a bar jami'an tsaro da kuma gwamnati su ɗau mataki akan duk abu abubuwan amma in aka samu yanayi wanda bangarori kowa na gaba kashi wannan matsalar zai ci zai ki cinyewa. Sai dai kuma duk da wannan bayani shugaban kungiyar kiristocin ta jihar Kaduna rabaran Joseph John Hayabu ya ce su kan basu gamsu da kokarin gwamnatin ba. Hakkin gwamnati ne ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a amma yanzu mun gane gwamnati ma kanta ma bacci take. To idan jama'a kuma sun ci gaba da bacci suna jiran gwamnati ta kare su to na ji ta ci gaba da jeneza kenan har abada. Ana kashe mutane kamar dabbobi. Kira mu shine gwamnati ta falka daga bacci mun gaji da Allah wadda da take muna so mu ganta a aikace. A lokuta da dama dai gwamna Nasiru Ahmed Fahim jihar Kaduna ya sha sha zuwa fada shugaban ƙasa idan an sami wata matsala ta tsaro da nufin neman ɗauki, sai dai har ya zuwa yanzu matsalar ta tsaro ba ta ƙare ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.